Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 17 ga watan yuli shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kubasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai. Wasu 'yan jam'iyyar Republican hudu sun haɗa kai da 'yan demokar wajen yin Allah wari da wasu kalaman da Trump ya yi ake zargin wariyar launin fata ce. Shugaban Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga Iran yana mai cewa bai kamata Iran ta yi gwajin makami mai linzami ba sam. haka kuma za a ji cewa fadar shugaban amurka ta white house da majalisar dokokin kasar na cikin wata tattaunawa mai zafin gaske kan batun kara yawan kudaden da amurka ke iya ranta to bayan kun gama jin labarin za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar sokoto a tahir bafarawa ya ɗora muryarsa a kan ra'ayoyin 'yan najeriya game da budaddiyar wasikar da obasanjo ya aiki wa shugaba muhammadu buhari mutane karambani gare su su ɗauki abu don fadanci yana ganin duk wanda ya ce da su takardar nan da jai ba masoyin ci gaban najeriya ba ne kuma ba masoyin ci gaban mulkin president buhari ba ne rundunar 'yan sandan najeriya a yola ta yaba wa shugabannin kungiyar makiyaya ta miyati allah da taimako da ta bayar wurin kama wasu 'yan garkuwa da masu garkuwa da mutane inda ba wasu masu garkuwan suka tuba to ko menene makomar waɗannan da suka tubar yanzu hakan nan da mu rubuta ma force headquarters ga abin da muka samu ga kuma wanda suka tuba da su gaya da zamu su amma an yanzu haka mu daka wani mataki ba tukun a suna tare da Madina Dauda kuma na tafe da shirinta na demokradiyya a yau amma duk sai ba an sha labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. 'yan jam'iyyar republican hudu sun haɗu da dukkan 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka da yammacin jiya talata domin amincewa da kudirin allah wadai da kalaman nuna wariyar launin fata da shugaban ƙasa donald trump ya yi akan wasu 'yan majalisa mata daga tsirarin jinsi na jam'iyyar democrat kudirin na majalisar wakilai wanda ya samu amincewa da ƙuri'u 240 ƙuri'u 187 na rashin amincewa daga kausan harshe ya yi allah wadai da kalaman nuna wariyar launin fatan da ya haddasa tsoro da ƙiyayya ga sabbin amurkawa da mutanen da ba farar fata ba trump wanda ya ce 'yan majalisun za su iya barin amurka wani ɗan jarida ya tambaye shi ina ya kamata su tafi sai ya ce ya rage gare su duk inda suke so ko kuma su yi zamansu su ya faɗa haka ne lokacin wani taro da ya gudanar da ministocinsa jiya talata ya kuma ƙara da cewa amma ya kamata su nuna ƙauna ga ƙasarmu bai kamata ba su tsani ƙasarmu shugaban amurka donald trump ya mayar da martani ga shawarar babban jami'in diflomasiyyar iran inda ya kawo batun tattaunawa kan shirin makamai mai linzami na iran yana mai cewa bai kamata ba iran ta yi gwajin makami mai linzami wanda amurka ke ganin ana iya cilla makaman nukiliya da shi da yake magana da manema labarai jiya talata a wajen taron ministocin a fadar white house trump ya ce baya ga baya ga imanin da yi na cewa bai kamata iran ta kera makaman nukiliya ba ba za su yi gwajin duk wasu makaman cillawa marasa linzami ba wanda yanzu karkashin yarjejeniyar shekarar 2015 za su samu damar yi. Trump da ya janye Amurka daga yarjejeniyar shekarar ta gabata yana mai cewa yarjejeniyar ba ta da wani karfi ko tasiri akan Iran kuma zai fara kakaba mata takunkumi ta hanyar da za ta matsa mata lamba ta nemi wata sabuwar yarjejeniya da za ta dakatar da dukkan halayen da Iran ke nunawa. fadar shugaban kasar amurka ta white house da majalisar dokokin kasar na cikin tattaunawa mai zafin gaske kan ƙara yawan kudaden da amurka ke iya ranta da kuma amincewa da kudaden da kasar za ta kashe cikin shekaru biyar masu zuwa sai dai kuma sakon twitter da shugaban kasa donald trump ya fitar kan sabbin 'yan majalisu mata hudu da kuma matakin farko na kamfen din masu neman tsayawa takara a zaben shekarar 2020 su ne suka fi daukar hankali a amurka amma sakamakon tattaunawa bayan fage da tsakanin sakataren ma'aikatar kuɗi steven mnuchin da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi akan kuɗin da ake bin ƙasa da kuɗaɗen da gwamnati za ta iya ranta don guna da harkokinta da kuma kasafin kuɗin shekarar 2020 za su samu ci gaba. yarjejeniyar akan sabon adadin kuɗin da ake bin amurka da amincewa kan sabon kasafin kuɗin da gwamnati za ta kashe na shekaru biyu da shirin zai fara a watan oktoba zai iya ɗauke batutuwan daga kan tebur gabanin sake neman takarar yakin neman zaben trump na shekarar 2020 da kuma yunkurin 'yan democrat na kawar da shi daga kan mulki bayan wa'adin farko a fadar white house to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kasar Koriya ta Arewa ta soki shirin Amurka na gudanar da wani atisayen soja na haɗin gwiwa a wata, mai zuwa da kasar Koriya ta Kudu tana mai cewa bayar da shawara cewa atisayen zai iya shafar zaman tattaunawar nukiliya da za a yi nan gaba da Amurka. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa jiya talata ta ce atisayen zai saba yarjejeniyar da aka cimma a shekarar ta gabata tsakanin Donald Trump da Kim Jong-un a Singapore. za mu duba abubuwan da amurka za ta yi kuma za mu yanke hukunci kan shiga zaman tattaunawar aikin a cewar sanarwar da wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen koriyar wanda ba a bayyana sunansa ba amurka da koriya ta arewa sun amince za su shiga wani zaman tattaunawa biyo bayan yar ganawar da trump da kim suka yi a watan da ya gabata akan iyakar kodoyoyin biyu jiya talata kasar pakistan ta ce tana bayar da haɗin kai ga zaman tattaunawar samar da zaman lafiya da ake tsakanin amurka da taliban domin kawo ƙarshen yaƙi a afghanistan wanda ya zama sharar fage a farfadowar dangantakar wato pakistan da amurka ministan harkokin waje shah mahmud qureshi ya yi wasu kalamai 'yan kwanaki kaɗan kafin fara wato kafin fara ministan pakistan imran khan ya tsara wata ziyara da zai kai washington domin ganawa da shugaban kasa donald trump a farkon wato a wata karan farko Kureshi ya faɗi cewa ziyarar firaminista kan na zuwa ne na zuwa amurkar an shirya ta ne domin neman haɗa kai kan wasu batutuwa da amurka duk da cewa ya amince cewa batun samar da zaman lafiya afghanistan zai kasance kan gaba a fadar white house ranar 22 ga watan yuli ya ce goron gayyatar da trump ya bai wa kan ya nuna muhimmancin da ke tsakanin kasashen biyu daga ƙarshe mutumin da shugaban amurka donald trump ya gabatar da sunansa don zama sabon sakataren tsaron ƙasar ya soki ƙasar turkiya akan karɓar na'urar kakkaɓo makamai masu linzami ta s-400 da rasha ta ƙera kuma aka kai wasu ɓangarori a makon da ya gabata da cewa ba abu ba ne mai kyau hukuncin turkiya kan na'urar s-400 ba abu bane mai kyau kuma yana da ban takaici sakataren na sojin amurka mark esper ya faɗa wa 'yan majalisun kwamitin harkokin soji lokacin wani zama jiya talata domin tantance shi a matsayin wanda zai shugabanci ma'aikatar tsaro hukuncin da turkiya ta yanke ya bai wa ƙasar rashi damar kai babbar fasaharta cikin wata ƙasa mambar ƙungiyar nato wanda amurka da sauran ƙawayenta ke tsoron za a saka dakarun nato cikin hatsari na'urar S-400 za a iya amfani da ita wajen auna jiragen NATO ciki da sabbin jiragen yakin Amurka ta kera samfurin F-35. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta game da budaddiyar wasikar da tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo ya rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari inda ya ja hankalinsa kan batutuwa da suka shafi tsaron kasar wanda ya ce ya taɓarɓare. tsohon gwamnan jihar sokoto a tahiru bafarawa yana ɗaya daga cikin masu faɗa a a najeriya da suka yi tsokaci kan wannan wasikar ta obasanjo inda a wannan hira da yi da wato da suka yi da mahmud lalo ya ce shi bai ga wani aibi game da wannan wasiƙa ba bisa gaskiya wannan takarda da obasanjo ya rubuta takarda ce mai muhimmanci dalilin muhimmancin ta a zaman shi na ɗan ƙasa kuma dattijo wanda ake ganin ya riki kasar nan ba so ɗaya ba so biyu ba ina ganin takardar nan da ya rubuta bai rubuta ma kowa ita ba shugaban ƙasa muhammadu rubuta ma ita saboda haka ba dole ba ne duk abin da ya faɗi gaskiya ne amma dai ina ganin president buhari ya dibi takardar nan da idon hankali da kuma mutanen shi su dibi inda suka ya ɗauka shawarar abin da ya faɗi ya ɗauka inda bai inda aka ganin ba daidai ba ne a bari amma ilimin wannan takarda ba kowa an rubuta mu takarda ba president ba an rubuta mu takarda saboda ka shawara ta ananiya kada wani wanda zai zo ya yi magana takardar nan in ba janar in ba president buhari ba mutane karambani gare su su ɗauki abu don fadanci ina ganin duk wanda ya ce zai suka takardar nan da obasanjo ba masoyin ci gaban najeriya ba ne kuma ba masoyin ci gaban mulkin president buhari ba ne na farko dai ba shi an rubuta ba takardar nan ba eh, na biyu mm, ba ka ganin ah. mutane da na da hurumin su yi tsokaci akan wannan takarda lura da cewa shi obasanjan ya yi ta ne a buɗe kowa da kowa ya gani ai taimako ma ne kaga shi ya hidda hakki ne ka a ce ya yi shiru su waɗanda ke suka wannan takardar mi suka taimaka me yasa ba su magana mutum farko sun yi shiru sai a ji ba ganin shi abinda obasanjo ya faɗi shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne in gaskiya ne a yi umarni da shi in ba gaskiya ba ne a watsar da shi amma babu wanda zai da a ce wani kungiyar arewa kungiyar mine ne wani wane ne yana ba da amsar shi wannan ba daidai ba ne a bar wanda an rubuta takardar nan shi wanda nashi hankali shi ma shi nazari shiga abin da cikin takardar nan. Wasu na tunanin kalamansa sun dan yi tsauri a cikin wasikar musamman ma da ya kwatanta yanayin da ake ciki a Najeriya ya ce an ɗauki hanyar ganin abin da ya shafi abin da ya faru a Rwanda. kamar ya ka kalli wannan fani na wasikar tasa ai misali ne ya bayar in ba ɗauki hankali ba wato abubuwa ne mutane ba su hankali da abubuwan nan ni kai na nan ne a wata biyu suka wuce na ina da wannan foundation na na harkokin tsaro gidauniya a eh. foundation na bafara foundation na harkokin tsaro ni ma na ce na ce arewa mu na tunanin wannan abu na tsaro kama ban ma gwamnati nauyi mace ita ɗaya ke za ta yi mu ma muna da hakkin za mu fitowa mu ba taimako zai kasance wannan mu ma mun ba da namu taimako ka a bamu gwamnati ko kuma ka a mai da abin siyasa magana tsaro ta wuce gwamnati ta wuce siyasa ta jama'a ce kowa da kowa ni ma na yi wannan amma na bangare kamar ba ya bambanta da na obasanjo kamar da na mm. a irin taka mahangar kana ga ta za a shawo kan matsalar tsaro a najeriya musamman ma a nan arewaci a arewacin ma kuma a nan musamman yankin ku na kebbi zamfara sokoto. ai wannan kamar nake faɗa maganar tsaro ta wuce maganar gwamnati ko kuma gwamnoni ko shugaban ƙasa magana ta tsaro ta shafi kowa da kowa duk wanda adda hankali ya ga abin da ake a arewa ya kamata shi aje maganar siyasa gefe guda ya zo ya ga yaya za a yi haɗu gaba ɗaya muna da tsohon janarori na sojoji muna tsohon 'yan sanda shi ne muke son mu tsaya mu gayyato kowa da kowa da ma'aikata 'yan sanda da ma'aikatan sojoji da an kawo da taya da mu sashen gwamnoni da gwamnoni duk dai wanda Allah ta ba shugabanci can da mai shi yanzu mu haɗu gaba ɗaya kowa ya kawo ta shawara da yadda za a yi a ga cewa mun siyo kan wannan abu game da shawar zan ba gwamnati. kuma la tsohon gwamnan jihar sokoto a tahiru bafarawa kenan a hirarsa da mahmud lalo rundunar 'yan sandan najeriya a yola ta yaba wa shugabannin kungiyar makiyaya ta najeriya ta miyati allah da taimako da ta baiwa wani aikin haɗin gwiwa da aka yi lamarin da ya kai ga kama wasu masu garkuwa da mutane a can jihar yola jihar adamawa ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto What I'm assuring here that anybody that contravened the law will not be spared. Kwamishinan 'yan sandan jihar Adama kenan CP Audu Madaki da yake nuna manema labarai wasu masu garkuwa da jama'a da kuma gungun 'yan shila da suka shiga hannu. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da rundunar 'yan sandan ke ma mika lambar yabo ga shugabannin kungiyar Miyetti Alal da ke taimakawa a yanzu wajen zakulo masu garkuwa da jama'a da ke boyewa a dazuka. Kwamishinan 'yan sandan ya yaba da haɗin kan da 'yan Miyetti Alal ke badawa a yanzu. da ta kai har wasu masu garkuwa da jama'a suka tuba su biyar batun da ya ce rundunar 'yan sandan za ta ci gaba da haɗa kai da ƙungiyoyin sa kai domin kula ta ke biyan kuɗin sabulu. mu gode wa miyetti allah association da taimakon da suke taimaka ma police a fannin cases na garkuwa da mutane saboda na aikin da suka yi nan da mako uku na ya wuce mun samu yara guda biyar daga sun local government wanda da suna ba su da aiki su da garkuwa da jama'a muka shiga dialogue da su rubutu gayyati Allah har su zo sun yarda cewa daga ranar da suka kawo am nasu anan binigogi su sun dama da binigogi guda biyar ak guda biyar cewa yanzu sun tuba ba su sake yin harkan garkuwar da jama'a ba. To wai ko ina makomar waɗanda suka tuba? hailayo daga kwamishinan 'yan sandan jihar adamawan yanzu haka nan da mu rubuta ma force headquarters ga abinda muka samu ga kuma wanda suka tuba da su gaya ba zai su amma an yanzu haka mu dauka wani mataki ba a'a suna tare da mu alhaji aliyu alhaji abare da ke zama shugaban kungiyar miyatti allah na shiyar arewa maso gabas shine ku yi wakilci shugaban kungiyar a Najeriya. Na zo na zanna na a madadin President Alhaji Muhammadu Kirowa Ardon Zuru ya turo ne akan in zo in gode maka akan haɗin kai da ka bawa membobinmu kuma muna roƙon su tabbata kuma su gani su kofin right su samu haɗin kai da sifi ɗinsu. Yanzu haka dai wannan matsala ta garkuwa da jama'a na kone mandir kusa da harkokin kasuwanci a wasu sassan Najeriya batun da Alhaji Ibrahim Muhammad 86 da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta najeriya mai kula da john arewa goma sha tara na ko ganin fa dole ne a tashi tsaye da magance wannan matsalar kai gaskiya ya shafi harkan kasuwanci seriously wanda yake mun sani ba wai 'yan kasuwa kawai ba har ma wanda ba 'yan kasuwa amma mafi yawa 'yan kasuwa suke kan hanyoyin mu. suke kan zirga-zirga saye da sayarwa duk da an samu ci gaba na zamani yanzu kudade ana turawa turu hanyoyi daban-daban daban-daban taransifa da sauransu amma duk da haka ya tarnake harkan kasuwanci su kinafan nawa lokaci suna duba mutane suke zirga-zirga da gobe ana samun matsala wata wajen kinafa din wasu mutanen mu sannan kuma ana samun wasu irin fadace-fadacen hanya yana ritsawa da dukiya da 'yan kasuwa kan hanya kuma wannan ya sa mutane mu kasashen waje da suke zuwa su zo su sai kaya a nan ko su je su sayar ko a kai a da zirga-zirga ya kara ba wasu mutanen mu kwastomomin mu tsoro su zo su zo su sai kaya kasar na su koma abubuwan ya kawo illa da yawa duk da gwamnatin tarayya da mun sani da sauran matakai suna daidai gwargwadon su amma har yanzu muna kara kira ga gwamnatin da a fito a dauki matakai don a samu dama kasar nan ta tsaya da kafafunta. Alhaji Ibrahim Muhammad Itisis kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan kasuwa a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Tuma da gaida Ibrahim Abdulaziz. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. A makon da ya wuce, wannan shiri ya fara bitar yarjejeniyar kasuwanci mara shinge da shugabannin kasashen Afirka 53 suka sa hannu kwararre a fannin tattalin arzikin kasashen duniya, Yusha'u Aliyu. Ya yi nazarin yadda shirin zai kasance da kuma irin amfani da kasashen za su samu a wannan yarjejeniyar. A yau za mu ɗora a inda muka tsaya. Dole ne a samu jadawali wanda kasar afirka za ta yi amfani da shi na industrialization na gina kasa wanda kuma shugaba buhari ya yi ta maganan cewa za a karkasa tattalin arzikin kasa kuma a taɓi kowane sashi to dole mu zo mu san yadda za mu juya kayanmu tun da su afirka ta kudu da rwanda sun ba da misalan yadda za a iya juya abubuwan da muke da su su zama arziki da wamammi har yanzu kuɗi da muke amfani da shi a najeriya ba shi da ƙarfi wato ma'ana naira kana ganin a lokacin da za a shiga wannan kasuwanci gadan-gadan zai farfado da karfin kudin najeriya in an maganan kudi ana magana ne akan wasu sinadarai waɗanda dole sai da su za a yi kasuwanci eh, zan baki misali a cikin wannan satin an samu ci gaba a afirka ta yamma wajen samar da kudi na bai ɗaya wanda mutanen yankin afirka ta yamma za su yi amfani da shi da ake kira eco duk da kasashen suna da mutane masu yawan gaske kusan miliyan 385 wanda kuma kasashen da suka aminta ko naira ba ta da karfi ai a afirka ta yamma naira ta shiga yarjejeniya da abin da kudaden china yuan saboda haka ta tana neman ta farfado da karfin kudin wajen kasuwanci amma da china kadai so ita kuma china dalilin da ta shiga wannan yarjejeniya na kudi da naira wato da yuan da naira ko da ake ce mishi rimimbi da naira ta shiga ne da zumman za ta kama afirka ta yamma to sai yanzu aka yi kuɗi na bai ɗaya to ita afirka gaba dayanta akwai yunkurin kafa economic community of africa waɗanda idan kika duba daftarin majalisar eh, african union wato headquarter kungiyar kasashen afirka akwai commission for africa ma matakin kuma duniya gaba daya a united Nation akwai commission for africa waɗanda duk sun aminta da irin waɗannan yarjejeniyoyi na kuɗi wanda kuma ana tunanin kamar yadda aka yi euro aka yi kuma echo a afirka ta yamma to ana tunanin a yi wani kuɗi da ake ce ma afro afro ɗin nan idan aka yi wannan kuɗi a afirka zai taimaka ma mutane tun daga yankin su kuɗin ƙasansu duk lokacin fada aka kai matsayin a yi amfani da kuɗi na bai ɗaya sannan aka kai shi a mataki na afirka to lokacin waɗannan kuɗaɗe za su fara rage darajan su sannan wannan kuɗi na afirka wanda da shi za mu kasuwanci zai daga darajan abin da duk za a ɗauka daga doron afirka zuwa wani doro na duniya wanda a wannan lokaci wannan kuɗin shi zai ceto darajan aikace-aikace da zufan mutanen afirka ya kawo musu amma yana neman a yi nazari mai girma na abin da za a yi kasuwanci saboda akwai sensitive akwai abubuwan da suke da mahimmancin gaske a duniya yawa domin ina so dama maka tambayar cewa shin wace irin haɗin kai za a samu da zai tabbatar da irin wannan kasuwanci ganin cewa ƙasashe ma da suke da ƙarfi irin ƙasashen turai eu da yanzu suke amfani da euro wajen kasuwanci yanzu an shiga wata rigima da yanzu haka yasa har kasar ingila na kokarin janyewa da ake ce ma brexit to baka ganin za a samu rashin jituwa da zai kawo faduwan wannan kasuwancin eh to ai shi brexit yana da nasaba ne da tun farkon kafa wannan kuɗi na euro kasashe 28 ne a wannan yanki amma kasashen da suka aminta duka duka ba su kasashe goma sha tara ba wanda suka aminta su amfani da wannan kuɗi ba birtaniya ko ba amma birtaniya ta san darajar kuɗinta na pound sterling ta kuma san abubuwan da suka yi kafin a ruguza amfani da zinare a rinka auna kuɗin duniya da dala wanda kuma ita birtaniya ta irin nata hikima tana auna nata da kanta to shi yasa ta kishi da nata pound da nata pound din kuma wani yana da nasaba ne da wani ilimi na kuɗi kuma mu kullun tasirin kuɗin ka yana da daga abin da zaka siyar ne saboda haka irin man da ake fita da shi duniya daga yankin afirka ya isa ya daga darajar kuɗin da duk aka yi da sunan kuɗi na afirka to afirka matsayinta a duniya sai ta ɗauke shi kuma randa da afirka za ta ɗauki matsayinta zai zo ma duniya da ban mamaki ne kamar yadda china ne ta wayi gari da ta aiki a ƙarƙashin ƙasa ai ba wanda ya ɗauka china za ta nemo ma kanta 'yanci domin tarihin kuɗin china ya kai shekara dubu shi wannan rimin din inda kake inda ka kalla akwai kayan da aka sayar na china su wanda suke jan mu kuɗi daraja kuma duk wayan da za ka yi ka hana mu kuɗi daraja in dai ana ɗaukan wani abu a sayar to sai ya yi darajan shi fa kwana-kwanan nan banda rugujewar naira da aka samu wanda ina cikin wanda muka tsaya tsayin daga ba mu ga dalilin da za a kukkulla boda ba to wannan magana yanzu ta fito fili kulla boda kawai takura kanka ne kamar misali ga makaranta a wajen gidanka sai ka kulla 'ya'yanka ka ce a cikin gidanka kawai za su yi ilimi to wanda haka ba za ka samu wannan ilimi ba to haka tattalin arziki kuma yanzu abin da ya kamata ka gane cewa dole a cire shingaye dole kuma a buɗe bodoji amma a ɗibi ma'aikata ma'aikata a samar da ayyukan yi a yi aikace-aikacen da ya kamata shine sai ka ɗauki kamar ranar lahadi ranar lahadi kuma da karfe biyu na rana ana tsala rana zaki iske cewa kowane banki an kulle to kulle bankunan nan fa da aka yi gaba ɗaya bai hana ka je ka ciri kuɗinka ta iska a bankin ka ba a bankin ka ba fa in bankin ka wayar ka kuma bankin naka ta waya ka cire kuɗin hanyar amfani da yanar gizo ta yanar gizo saboda haka dan an kulle banki kawai sun kulle banki sun tafi baccin su ne amma kasuwa ba ta tsaya ba saboda abinda ake ta magana da maganan kasuwa yanzu kasuwa ta tashi daga wani wuri inda ake siye da siyarwa ta kuma wani yanayi da ake siye da siyarwa a wani kalubale kake hangan ma kasashe 53 nan na afirka shine kalubale na haɗin kai da rabe-raben kai idan aka samu kalubale na rabe-raben kai da kuma gini na fika koko baka isa ba to za a samu matsala wannan kuma shi ke ruguza komi a duniya kuma shi tattalin arziki abin da yake so kawai menene za ka sayar a baka dama ka sayar sannan kuma akwai matsaloli na a kar a ɗibo kayayyaki wasu kasashe su samar da yanayin da za su ɗibo kayayyaki daga wasu kasashe na duniya domin su cimma burinsu ba su da kasuwanni kamar misali zan baki makotanmu waɗanda ba su da kasuwa na motoci gaba ɗaya kasan ba su sayan motoci amma su ya kasance suke ɗauko motoci su kawo su siyar to mu ya da ruwanmu da komai ba za mu buɗe waɗannan kasuwan ba mu muka ba su dama mu buɗe ƙasanmu mana a shigo da motocin da a bar ƙasan da ba ta hawan mota amma ita ke sai da motoci a fadin afirka ta yamma waɗannan abubuwa su ne barazana kowa ya kware a inda yake da kwarewa to mafita kuma fa inda za a samu sauki a tabbatar da cewa wannan abu ya yi nasara nasaran yana kasashen ne kowanne kamar najeriya ba ka jiran wani ya zo daga waje ka bai da lafiya ya gina maka shi dole ne a tsaya waɗannan ƙananan masana'antu da muke da su to a tsaya tsayin daka a ga cewa an miƙar da su suna ayyuka a ko'ina kuma ilimin da ake samu kulle yomin a bar 'yan najeriya ɗibi mutanen da suka fahimta da abin da ake nufi a kai su ƙara fahimta da waje su dawo cikin ƙasa su ilmantar da mutane haka china ta yi ta tura masananta ƙasar amurka ta tura su japan waɗanda suka san abin da suke su tafi waɗannan wurare su zo da ilimi sannan a sa su a cikin uh, wato focus laboratory a yi laboratory wato wani wuri inda za a dinka tattara bayanan in ana maganan kera waya ne to ya zama cewa waɗannan ƙwararrun duk inda ake awaya a duniya sun sani sun kuma dawo sun sanar da ƙasan sun kuma rubuta abin da za a yi ta kuma gwamnati ta sa 'yan kasuwa a ciki kar a bar 'yan kasuwa su ta ɗibar riban su suna mai da su wasu yankuna na duniya duk abin da aka samu a kasuwancin nan da za mu yi da waɗannan ƙasashe to a san yadda aka kyautata harajin mu aka kuma kyautata aiki da harajin sannan kamar a afirka ta yamma abubuwan da ba su ɗin nan ba sai an samar da su kamar misali in za ka yi kuɗi na bai ɗaya ana neman kuma hanya ta bai ɗaya misali daga najeriya zuwa gini bisau ya zama na akwai titin jirgin ƙasa najeriya ta yi nata gini bisau ta yi nata idan aka haɗa waɗannan to zai taimaka ma zirga-zirgar mutane da kuma kayayyakin da ake yi da kuma kasuwancin da ake yi yadda shirin ya zo ƙarshe kenan a madadin ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasashen duniya alhaji yusha'u aliyu ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku mu kasance lafiya. To madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma lokaci ne da Sarfilu zai kawo mana takaitattun labarin duniya. To a takaice 'yan jam'iyyar Republican hudu sun haɗu da dukkan 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka da yammacin jiya talata domin amincewa da kudirin Allah wadai da kalaman nuna wari launin fata shugaban kasa Donald Trump ya yi akan wasu 'yan majalisa mata daga tsirarin jinsi na jam'iyyar Democrat. kudur na majalisar wakilai wanda ya samu amincewa da ƙuri'u 240 ƙuri'u 187 na rashin amincewa daga kausan harshe ya yi allah wani da kalaman nuna wariyar launin fatan da ya haddasa tsoro da ƙiyayya ga sabbin amurkawa da mutanen da ba fara fata ba shugaban amurka donald trump ya mayar da martani ga shawarar babban jami'in diflomasiyyar iran inda ya kawo batun tattaunawa a kan shirin makamai mai linzami na iran yana mai cewa bai kamata ba iran ta yi gwajin makami mai linzami wanda amurka ke ganin ana iya cilla makaman nukiliya da shi da yake magana da manema labarai jiya talata a wajen taron ministoci a fadar white house trump ya ce baya ga imanin da yi na cewa bai kamata iran ta kera makaman nukiliya ba ba za su yi gwajin duk wasu makaman cillawa marasa linzami ba wanda yanzu karkashin yarjejeniyar shekarar 2015 za su samu damar yi. fadar shugaban amurka ta white house da majalisar dokokin kasar na cikin wata tattaunawa mai zafin gaske kan ƙara yawan kudaden da amurka ke iya ranta da kuma amincewa da kudaden da ƙasa za ta iya kashewa cikin shekaru biyu masu zuwa sai dai kuma sakon twitter da shugaban ƙasa donald trump ya fitar kan sabbin 'yan majalisu mata hudu da kuma matakin farko na kamfen ɗin masu neman tsayawa takara a zaben shekarar 2020 su ne suka fi ɗaukar hankali a amurka amma sakamakon tattaunawa bayan fagen da tsakanin sakataren ma'aikatar kuɗi stephen manucin da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi kan kuɗin da ake bin ƙasa da kuɗaɗen da gwamnati za ta iya ranta don guda da harkokinta da kuma kasafin kuɗin shekarar 2020 za su iya samun ci gaba. to duka duka da wannan ne muka kawo karshen wannan shiri sai kuma can da hantsi za ku ji dauke da wasu shirye shirye yanzu a madadin sarfilo hashim guban da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ba da umarni wato malam cd da kuma injiniya mu na wannan safiya john ellison da baki ɗaya ma'aikatan sashi hausa na murya amurka baba ya koma ƙeri ne ki sallama da ku salamu alaikum Le Monde aujourd'hui.